A shirinmu na nishaɗi, a yau mun samu bakoncin Muhammad Salisu Ofisa, sakatare na ƙungiyar masu shirya fina-finai wato Mofan. Mun kuma nemi jin wai shin ina batun Rahama Sadau da ta nemi afuwa shi mai ƙungiya ta yanke hukunci a kanta. wato ta nemi afuwar mu gaskiya ne cewa a ɗage mata korar da aka yi ta dawo ta ci gaba da aiki ta rubuto takarda kuma za mu zauna amma kin san wannan hukunci ne ba na mutum ɗaya ba. hukunci ne na dukkan kungiyoyi da suka haɗu suka zartar da wannan hukunci amma har yanzu ba a yi wannan zaman ba me yake kawo jinkiri dole sai mutanen da suka zartar da hukuncin kungiyoyin gaba ɗaya suna na ƙasa kusa akwai kunin jarumai akwai rukunin masu shiryawa akwai rukunin daraktoci akwai kungiyoyi kamar guda uku wanda dukka sai shugabancinsu yana nan za a zauna a tantance wannan takarda da ta rubuto a kalli yiwuwar dawo da ita masana'antar fim. Zai ɗauki sati nawa kafin a yanke hukuncin? Gaskiya ba zan ce ba domin ita kanta jarumar ma ba ta ƙasa. Ta yi tafiya kuma sai wajen shekara mai zuwa za ta dawo. Bayanai da muke bukata daga wajenta wanda za ta kalle mu mu tambaye ta ta amsa mana. Saboda haka dole ne sai tana nan muna bukatar wasu bayanai daga gari. Ina batun kalubale a masana'antar ta Kannywood. Sata fasaha rashin jari da kuma rashin kwarewa a bisa harkar da muke ciki wannan abubuwa su suka ci mana tuwo a kwarya su suka yi mana ginshiki muka kasa matsawa daga inda muke muna roƙo ta kowane ɓangare a kawo hannun jari a sa a wannan masana'anta domin a tashi daga inda ake a ɗora muna roƙon gwamnati ta mana maganin masu satar fasaha ta kuma ba mu a kan sana'ar da muke ciki wannan su ne kalubalen da muke da su yanzu a ƙasa kuma muna roƙon duk wanda zai iya taimakawa masana'antar shirya fina-finai kofar mu a buɗe take ya zo da bayani da kuma irin yanayin yadda za ka taimaka kowane iri ne muna bukata a wannan daƙiƙa. Shin akwai hanyoyin warware wannan matsala? ita shugaban ita kungiya wannan shugabancin kungiya yake yi ka'in da na'in ba dare ba rana muna ta tunani kuma muna ƙoƙari cewa watakila ma nan gaba kaɗan za mu roƙi gwamnati ta arewacin najeriya ta yi mana wani abu da ake kira pin policy wato pin council ya zama na cewa an killace fim sana'a fim ya zama yana jikin kowa da kowa ya zama yana gidan kowa ya zama sana'a fim tana kowanne kwararo kowanne titi wannan shine fim policy hanyoyin yanzu muna tunani muna packaging wasu abubuwa da muke ganin ya kamata in kiɗa ya canja rawa ma ta canja wannan abubuwa da muke packaging na muna so mu kawo Mm, uh, wasu wanda za su taimaki masana'antar da ita kanta gwamnati mu ga yadda za a yi a yi mana wannan abu da muke kira pin policy mm. wato a yi mana wata farfajiya wadda pim yana gidanki yana gidana yana gidan eh, kowa sannan yana kowanne kwararo kuma kowanne lungu sannan yi mana dokoki waɗanda duk mutumin da ya tsallaka dokoki a sana'ar ya karya wannan doka ta bi ta kansa shi ma a karya shi wannan shine tunaninmu a yanzu kuma muna nan za mu fito da blueprint ɗin abin da muke so gwamnati ta tallafa mana akwai hukunci ga masu satar fasaha sannan mun bayar da shi ma blueprint yadda za a yi attacking a rage mana raɗaɗin yadda ake yi mana sata fasaha a shirin fina-finanmu na hausa. to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.